shiyin wal'aƙi batulin mutaƙiyin sun masalatu wa salamu ala ashiratul mursaliyin sayyidina wa nabiyina wa maulana muhammad sayyidul mursaliyin wa imamul mutaƙiyin wa ala alihi wa ashabihi wa manita da bi hadihi wa samfaka bi sunnatihi ila yau amma ba'ad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha takwas ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari biyu da ashirin da biyu a dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ya yi daidai da ashirin ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin juhudi sheik rabi'u bin hadi al-madkhali fi muharabatil gulu fi tabdi wanda ɗalibin shi fadiyatu sheik fali bin jibir ya tattaro dangane da fatawowin sheik rabi'u bin hadi akan yaƙi da ainihin zaƙewa da wuce gona da iri a cikin addini yau za mu tashi shafi na 28 na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أسباب التفرق والتمزق وتسبب نرى الربوع لكم التكي تشيوا في صفوف السلفيين أتكين صهم أن سلفية والعلاج لكم أين ذا أي maganin sa an gane ku da ma mutum ya san ciwo zai iya gane maganin da zai sha ya warke gane wani ko to malam zai kawo sabubba menene abin da ya kawo mana ainihin rarrabuwa da take cewa a cikin sahunmu nan sai malam ya kawo mana magani insha Allah in dai muka sha wannan magani za mu samu waraka da izinin Allah ala sheikh hafizahullah wato a sheikh hafizahullah ya faɗa Allah ya tsare mana shi ثم التأخي فيما بينكم ma bai da kun sannan a samu yan uwantaka tsakaninku hmm. ku lizirci mai yan uwantaka a tsakaninku ya ikhwata ya ku yan uwana wa nahnu ma arafna misla hada at-tamazzuk tafarruq wa tamarruq ba mu san misalin irin wannan rarrabuwa da wannan cewa ba abin yayi yawa ba mu san irin shi ba yace wallahi ba mu san irin shi ba yayi yawa الفتنة الآن التي تكتنف السلفية والسلفيين في العالم يجي فتنة ينزو وانده يتيوى السلفية بأن سلفية الدنيا ما مر مثلها wato irin shi bai taɓa wucewa ba ba a taɓa samun irin shi ba a wannan zamanin Allah ya jarabi salafiya da wasu irin musibu masu yawa musibu na ainihin rarrabewa take cewa adawa da juna sannan ga makiya sun jiran masalafiya ta ko'ina suna so su ga bayanta na'am li'annar ru'usa kafurat yace farko ne babban abin da ya kawo wani yake cewa shugabanni sun yi yawa kowa ya malantar da kanshi kowa ya mai da kanshi ainihin shehi an gane ku? da zarar mutum ya yi dan karatu kaɗan bai ta kara ya karya ba sai na naɗa kanshi rawani na shekul islam an gane wannan ku na'am hubbu za'amat intashara hubbu za'amat tashara. kuma san shugabanci ba ya yadu an samu mutane da yawa masu san shugabanci wanda ba dan Allah ake yin da'awan ba suna yin da'awan ne don cimma wani buri na duniya to wannan san shugabanci ya yadu kuma da zaran an samu son shugabanci to bala'i ya faru ga al'umma kenan eh mala asaf yace abin bakin ciki san shugabanci ya yawa wal madsusuna baina sufuf salafiyyin kutu? mutanen da aka cusa aka dasa tsakanin sahun yan salafiya fa sun yawa yanzu wato yan salafiya an ɗauko wasu miyagun mutane an dasa musu to wayannan wanda aka dasa musu suna zuwa da abubuwa da dama da za su kawo masalafiya a dawa wani faɗan ikwan din zai gaya ma shi ɗan salafiya ne wani ɗan sururiya ne sai shigo cikin salafiya ya ta ya mutsa al'amura wasu ma'ai kawari a gani yanzu misali a najeriya yanzu ai mutane da yawa suna da fikira na kawari amma suna jingina ma kansu su yan salafiya ne a gani za ga wani kai tsaye da yake kafirta mutane wala kwanan nan naji wani mai da'awan salafiya ana faɗa min cewa wallahi wai ya ce fa ɗan izala arna da kafirai ne to yanzu ɗan izala mai suka yi suka zama arna kafirai kaga irin wannan tunani ta irin wannan fahimta to kuma wannan waya kira shi ɗan salafiya eh yana kira kan yau shi ne salafiya kan gaskiya to wannan wanda salafiya ne an gane kaga in ka ce ma da zaka ce wa'annan mutane sun yi kurakure a waje kaza waje kaza za a ce na'am amma ka zo ka ce musu kafirai to sun zama to kafirai ba mu san abin za su kira ƴan sofayen Najeriya ba ila ga ko wani abin da ya makafirci ba su kafirai ne an gano wani ko saboda haka ba a kafirta mutum irin wannan ba da ka'ida haka dole akwai ka'ida da ake bi wajen tafiyar an gano wani ko dole ka yi magana ka ce ɗan sufaye sufaye sun zama kafirai a nan wani saboda sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza ba wani kawai ka saki magana ka ce sufaye kafirai ba ne ba dukkan sufi ba ne ma ya rinda akwai sufaye wanda kawai sun kirkiro bid'a ne amma kuma bid'an bai kai zuwa ga takfir ba misali ballan zana kuma ka ce yan izala na dan gane akwai mutumin kuma da yake kama sunan shugabanni wai dan salafiya ne ba yace sarkin lafai arne ne sun tsore shi kafiri ne sarkin bid da arne ne shugaban kasa buhari kafiri ne arne ne zindiki ne kaga irin wannan da jin wannan kasan farkwata salafiya ta yi gabas ya yi yamma an gani to irin wa'annan mutane suna nan da yawa mutanen da kawai muka wato tafsiriyun ne amma kuma sun cusa kansu cikin yan salafiya wasu daga cikinsu yan bid'antarwa ne masu bid'antarwa ba ka'ida suna da fikira na haddadiya amma kuma sun shiga cikin zalafiya sun yi dumudu suna ta daga murya da muryar zalafiya suna ta lalata al'amura suna jama'in zalafiya bakin jini an gani suna jingina kansu zuwa ga malaman zalafiya kamar su ce su mabiya shekara biyu biyu hadi ne an gani sai su faɗi wata mangano a zagi shekara biyu sai su zuke kamar suna janyo mai zagi ne sai su koma gefe suna dariya suna farin ciki ba sa kare shi amma kuma kullum suna jingina kan zuwa gare shi to irin wannan kamar yadda shekar biyu ya faɗa ya annar ru'usa kan surat wa hubar za'ama in tashara ma al'asar wal majasusu na bayanan sufufi salafiyin kusur eh, nan wanda aka cusa a cikin sahun salafiya kamar yadda aka cusa wa musulmi zamanin sa, ba aka cusa musu abdullahi bin saba abdullahi bin saba ya wahal da mutane ya kirkiro aƙidu daban-daban ya raba kan musulmi yanzu ya raba kan musulmi kamar yadda aka cusa ma ainihin nasara aka cusa musu fulus paul bayan annabi isa ya rasu ya ya kirkiro bidiyo ya kirkiro ya canza addinin kirista gaba daya an gane wannan ko to shi ma wato tun manyan malamai suna raye tun manyan malamai su allama ibn bas ibn usaimin su naziruddin suna rayu aka fara hango wasu mutane masu su lalata da salafiya an gane wani ko an fara hangowa cewa wasu mutane sun shiga cikin salafiya don su kawo mata cikas sun kirkiro wasu ƙa'idoji da wasu dawabi wanda babu ita a shari'a sun kawo ƙa'ida na ainihin muwazana bainal hasanar wasu yi'ad cewa dole ne in za ka yi ma dan a raddi in ka faɗi kuskurensa sai ka faɗi sa in ba haka ba baka yi adalci ba sun kirkiro wannan sannan kuma suka shigo da ka'idan na ta'awo da fi matafak na alayyi a cikin da da'awa lafiya ba kuma suka zo suka nuna suka fara shigo da ka'ida wata ka'ida wai jama'a wai akwai bambanci tsakanin salafiya da ahlus sunna suka yi rubuce-rubuce cewa salafiya daban ahlus sunna daban an gane wannan ko suka zo kuma suka ce akwai jama'atul musulmi suka ce ainihin sufaye shi'a kowa da kowa ya shiga cikin jama'atul musulmi in za a yi da'awa za a yi da'awa ne cikin jama'atul musulmi suka kawo ainihin hamlin mutlak alal muqayyad cewa idan idan malami yi magana ka ringa daukar mutlak din shi akan muqayyad din shi suka kawo wasu irin ka'idoji da wasu irin abubuwa wanda za ka sha mamaki a cikinsu kai sai kawo wata ka'ida cewa mutum ya ringa wai a ringa mu'amala da yan bidiya ana zama da su ana tattaunawa da su su zama to abokanka suka shigar da wasu abubuwa daban-daban daban-daban cikin awa salafiya sannan kuma suka zo suka kawo wani abu ana kinsu fikin waƙe fikin waƙe din nan sun kawo shi ne don tsoro gurguza malaman salafiya cewa duk wani malami wanda baya sauraron rediyo da ji labarai baya karanta jaridu baya bincike abin da ke faruwa kaza kaza kaza to wannan malamin bai dace ya fatawa ba shi da fiqh ruwaki bai dace ya fatawa ba suna ta kawo manzaro ashe su sun kawo wannan ka'ida ne domin sun san irin su ibn bas ibn usaimin sun damu ne da littattafansu na karatu fiye da yadda suka damu da mai karanta jaridu to saboda haka duk malamin da ba shi da fiƙi ruwaƙi ba zai fatawa ba aka ce musu menene fiƙi ruwaƙi din nan suka ce karanta jaridu a to kai da kake ɗalibin hadisi jarida amintaccen abu ne an ce al-isnadu min ad-din walau la isnad la sha'a ma sha'a isnadi yana daga cikin addini da ba dai isnadi ba da kowa ya faɗa abin da ya ga dama shin labarin da zai zama a wajen jarida waye isnadin shi daga bulus sai james sai christopher sai john to dama su din nan aka same su a cikin isnadi ana aiki da shi to akan wannan abin ne wanda James da Bulus da John da William suke ruwaito wani labarai akan shi zaka zaka zo ka jahilta da malamai na salafiya ina ba gane yaya zaka jahilta da malaman salafiya akan abin da ma tsuntsu ya fi wani annabin sanin shi tsuntsu ya fi wani annabin sani yanzu kamar abin da yake da alaƙa da ainihin shi wannan ɗin fiqhul waƙi ɗin inda sun ce fiqhul waƙi suna rufin wai current affairs ne to tsuntsu sai da ya ba annabi Suleiman labarin wani abu annabi Suleiman ya nemi alhuda-huda bai gan shi ba da ya neme shi bai gan shi ba sai ce ma liya la'ar huda-huda am kana min al-ga'ibin me yasa ni ban ga huda-huda ba ko ya kasance cikin wanda ba sa nan ne law azibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aula ya ati yanni bi sultani mubin da sannu zan mai azaba azaba mai tsanani ko in yanka shi ko ya zo min da hujja ina ya je ba da izini na ba can ana zaune sai ga alhuda huda ya dawo ina ka je ka za ka za sai da Allah ka bina hankali ka yi hakuri sai ce a hattu bi malam to yin bihi na kewaye duk abin da baka kewaye ba na san duk abin da baka sani ba na binciko labaran abin da baka binciko ba waje iduka min saba'in bi na ba'i yakin. waje na zo maka daga garin saba'a da labari na yaƙini ya zo mai da fikiyar waƙi sai ce inni waje tumra tamlikuhu ni na samu wata mace ce take mallakan garin saba'a wa utiyar min kulli shay an ba ta komai na mulki komai na rayuwa wala ha arshun azim tana da gadon mulki mai girma tuwa wa qaumaha yanzu dole lishamsu min Allah na same ta da ita da mutanenta suna sujada ga rana kuma bayan Allah wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu ayyukan su zai faɗa abin da ya faɗa to yanzu wannan abun ba kawai ka yanzu bane irin fiqhul waki ne a irin nasu fahimta to yanzu da annabin da tsuntsuwa ya fi sani annabin da ake masa wahayi bai san cewa akwai wata masarauniya bilkisu mai ganin zinari bai santa ba cewa bilkisu tana da wani mulki mace ce mai mulki a kasar saba'a kuma tsuntsu ya zo ya gano ya bashi labari ashe galiban wannan kaurin tafiyar din ba lalle bane ya ce malami dole sai ya san shi sannan ya zama malami inda haka ne kenan annabi Suleiman ya kenan to saboda haka idan kai din nan ka tsuntsu da ya san labarin me yawa annabi Suleiman sai ba shi labari to kai din nan ɗalibi in ka je ka san wani laka je ka jiyo jarida ka ji sai ga yawa malami ka ce to aka maka lawa na ji labari a jarida a bincika in labarin ya inganta to a faɗi hukuncin shi a shari'a ba shi kenan ba sai kai ka je ka binciko ka gaya malam malam kuma ya bincike in malam ya ga abin ya inganta ya faɗi hukuncin shi a shari'a wannan shine abin da Nasiruddin Albani ya gaya musu yace wannan fikirin wanki da kuke magana wa menene shi shin fardu ain ne in dai farilla na aini ne muna son hujjar shi a cikin Qur'ani da hadisi in ba faru da ayin bane in faru da kifaya to ku dauke mana mana wanda ya sani ya dauke mana sai zai ba bamu labari shi malami abin da kake yi kace malam yanzu wani abu ya zo sabo yanzu ana kiran shi bitcoin kaza kaza kaza ga yanda yake ga yanda yake malami yana sauraro in malami ya gama sai amfani da ka'idojin shi na ilimi ya yanke hukunci an gano wannan ba wai kawai zaka ce malami dole ne sai malami ya shiga kowane fanni wala wannan ba zai yiwu ba to haka sai suka fito da ka'idar ah, ah, ka'idar menene cikin ruwaki suna cewa wai malaman salafiya gaba ɗaya ba san ma zamanin su ba da za su iya yin fatawa akan komai ba duk nan fa an tura su ne cikin yan salafiya yan ikwan ne sai suka zo da sigar salafiya domin su yi kace-kace da malaman salafiya da yake akidar salafiya an gina shi ne akan ilimi kuma da yake Allah ta'ala yana taimakon salafiya malaman salafiya suka tashi suka yi wa mutane bayanin menene suke ruwaki a mahanga na musulunci malaman salafiya suka yi bayanin wannan muwazana a mahanga na musulunci malaman salafiya suka yi bayanin komai da komai duk wani makirki da aka sanya malamai suka yi bayani don ka rage ma abin karfi yanzu baka jin ma maganar suke ruwaki din wannan ba maganar muwazana shekara biyu ya yi rugurugu da su ya tona musu asiri ko malaman salafiya na duniya sun goya masa baya kun gane wannan ayi to saboda haka almuhim dai wato a cikin sahun salafiya an dasa musu mutane irin yadda aka dasa bulus a cikin addinin nasara aka dasa ainihin abdullahi bin saba a cikin mai a cikin addinin musulunci to su ma yanzu yan salafiya an dasa musu mutane da yawa yan ikuwan sun ga ba za su iya faɗa salafiya sai suka shiga cikin salafiya din ai ana aka samu sururi an ka ce sururiya da haddadiya gaba ɗaya kaka kaka rage komai kaka daɗa yan salɗayan kuwa ne yawa faɗa da salafiyan ba za su iya yi daga wani sai suka shiga ciki an gane ko to wannan shi ne abin da yake faruwa na mazzaku salafiyin shazar mazza sai suka keta salafiya gutsu gutsu suka yi masalafiya fahazaru min al-furqa eh wato ma'ana ku yi taka tsantsan daga rabuwa ya ku mutane ka ku rabu shekarabi bai san rabuwa tanabbahu li haula'il mufarriqin ku fadaka ga wayannan masu raba kan jama'a din wayannan masu raba kan jama'a ku fadaka daga gare su wata aku fi ma bainakum ku ku yi ɗan uwantaka ga abin da ke tsakanin ku a gari mu kal jasadul wahid ku zamanto kaman jiki guda daya ya ku yan salafiya ku zamanto kaman me kaman jiki guda daya kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka ga muminai cikin su ga juna yadda suke son junansu yadda suke tausaya wa junansu yadda suke tausa wa junansu wato kamar jiki ne idan wata gaba tana ciwo a cikin jikin sai sauran jikin su masu gayyaci juna da ainihin masassara da kuma mai da rashin bacci sai sauran jikin su masu gayyaci juna da masassara da rashin bacci وقال صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيء المؤمن للمؤمن كالبنيان مؤمني ده مؤمني ne نعم ومن الاسباب التي ادت الى يشد بعضه بعضه sashi yana karfafa sashi daga cikin sabubba da suka janyo suka janyo zuwa ga rarrabuwa shek zai gaya mana gwargwanon abin da shek yake gani shek ke gani Wannan shi ne babban matsala samun wasu mutane wanda ba su fahimci salafiya yadda take ba mutanen da suka yi masalafiya wani irin gurguwan fahimta su ne mutanen da suka lalata salafiya kuma su ne suke janyo wa salafiya bakin jini a gare su ne suke janyo wa shi ma shekara biyu bakin gini Ta ya ce shekara biyu mai zagin mutane ne shekara biyu yana ɓata malamai kai sai ka rasa wani malami ne guda ɗaya shekara biyu ya ɓata shekara biyu ya ɓata ibn bas ya ɓata ibn usaimin ya ɓata nasiruddin ya ɓata fauzan ya ɓata abdulmusin abbas ya ɓata kaza ya ɓata wani ya ɓata wani ya ɓata zuwa su wane ne malaman da ya bata ya bata shek Mukbil Tun malaman salafiya gaba ɗaya babu wanda Sheikh Rabi ya bata in ka ga Sheikh Rabi ya ma wani mutum raddi ka bincika an ce in ka kowa ya ji ka ji gangami da magana Sheikh Rabi in yi ma wani raddi kada ka yi amfani da farfaganda abin da ya kamata muke baka shawara ka ɗauki littafin Sheikh Rabi ka duba me yace sannan ka ɗauki littafin shi wancan wanda aka yi maraddi ka duba daga gaske ne na nan ko kuma ƙazafi aka yi masa to da yawa daga cikin mutane idan shekar da ka ce ka duba mutum kamar muhammadu hassan shekar biyu ya mai raddi ya za a yi a duba kamar muhammadu hassan a mai raddi ka duba mutum kamar abu ishaq ne wani shekar biyu ya mai raddi ya ya za a yi a mai raddi ka duba mutum kamar wane ne sai a ta kawo wai sayar kudu fa sayar kudu mai taimakon musulunci hasanul banna wanda yake fada da kabarai wa mashi shekar rabi ya mai raddi shagarabi ya kyala amerika ya dumfari hasan albanna hasan albanna mujahid sai ga suna ta kuru ta magana da kun suka a shagarabi ya yi raddi ga wani saboda ya zaki sahabban annabi shagarabi ya yi raddi ga wani ya yi izgili ga annabin allah musa shagarabi ya yi raddi ga wani saboda ya kafirta duniya ya ce duniya gaba ɗaya ba musulmi shagarabi ya yi raddi ga wani dan ya ce yanzu masallatai yanzu ma'abid ne jahiliya ya ce masallatai duk wajen bauta ne na jahiliya to yanzu ba duk inda kake sallah fa wajen bauta ne na jahiliya yanzu shekar bi ya yi raddi ga wani zai zama laifi shekar bi ya yi raddi ga wani mutum wanda ya maida da qur'ani kamar music yace alqur'ani kamar music music ne shekar bi wani malami ya yi littafi a taswirul fanni inda a cikin ya maida da qur'ani ya zama music shekar bi ya mishi raddi shekar bi ya yi raddi ga mutumin da ya kafirta banu umayya gaba ɗaya ce gaba ɗaya mutanen banza ne a cikin banu umayya akwai usman a cikin bani umayya akwai amr bin al a cikin bani umayya akwai wani akwai wani akwai wani su muawiya duk ce mutanen banza duk bani umayya gaba ɗaya mutanen banza ne Shekaru biyu ya yi raddi ga mutumin da ya ce ƙur'ani sun ullahi halitta ne al-ƙur'ani wannan fardin maganar da ke fara mutum da ya yi ta tsoro wannan bala'in kuma na faɗi kaɗan ne daga cikin matsalolin to yanzu in shekaru biyu ya yi raddi ga irin wannan mutumin da allah ya yaya Eh? to mutumin kuma da yake kira zuwa ga sufanci yana kira zuwa ga sufanci amma yana da awan cewa shi ɗan salafiya ne ba yana kira zuwa ga ainihin hizbiyanci yana da awan shi ɗan salafiya ne sannan kuma yana cewa a zo a haɗa kai a manta da duk wani bambance-bambance da sufi da ahalu suna da ɗan shi'a da waye duk abu ɗaya ne misali to wannan mutum idan shagarbi ya masa raddi ne laifinsa ana so a yi shuru ne a ta kuskure a yi shuru menene ma'anan mara aminku munkaran faligairu biyadihi fa illa lam yastati fa bi lisanihi fa illa lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman eh? to duk irin wayannan abubuwa shine fa matsalan da shekar da yake fuskanta da mutane mutane da yawa baka son gaskiya to duk wanda zai gaya musu gaskiya ya zama abokin gaban su in ka ga shekar da ya ma kamar yadda shek mukbil ya faɗa to in ma mutane ba su gano ba to a bada lokaci zai bayyana Allah ya bashi wani baiwa wato da zaran ka fara sinsina takalmi zai gane kafin zan dauka shi wanda fa da yake kaza fa ya din fara fadawa bid'a yi hankali to wala in ka raka shi zai fada cikin bid'a saboda ka duk wanda shekarbi yayi wa raddi shekarbi yayi raddi ga sayyid ya yayi raddi ga hasan al-banna yayi raddi ga ainihin magarawi yayi raddi ga safar al-hawali yayi raddi ga zaman auda safar al-hawali bin baz ya ne usamin sai yi raddi bin baz yi raddi shek mobil ya yi raddi ya yi raddi ga Abdulrahman abdulkhali nasiruddin albani ya gani kuma ya goyi ba ya karara masa malaman salafiya su shek mugil da sauransu su abdullahi bukhari su ubaidul jabiri da wa'annan malaman duk sun yi raddi gare su duk malami a takaice ina son ce duk malamin da shekara biyu yawa raddi kada kai saurin yanke hukunci ɗauki littafi ka duba shin ya bi raddi ne haka nan kawai ganin dama kawai son zuciya ko yayi ne don kariya ga addinin musulunci ya yi ne don kariya ga addini a shekara sai a kiyaye a ringa yin adalci kada a ringa ce ayi yayi raddi ga wani a'a ba wai yayi raddi ga wani ba yayi raddi ga wani saboda ya ce kaza ya ce kaza yanzu wani wanda ya zagi sahabi sai a mai raddi haka za ka gaya mana ka ce mutumin da ya yi izgili ga annabi Musa sai shekaru biyu ya mai raddi mutumin da ya zo ya ce a manta da bambanci kowannen shiya ba sai an mai raddi ba kowa ya rike nashi shin wannan sai an mai raddi a kyale shi mana kawai haka za ka faɗa amma sai zai mutu ya dunkula yanzu a duba malam wani yanzu kamar muhammadu hassan a masa raddi ba mutum bane shi idan ya yi abin da ya cancanci amai raddi ba za a mai ba abu isa ga ruwa ni ba mutum bane shi ma kan shekara biyu din in yayi abin raddi a mai mana ai babu wanda ya hana amma a faɗi gaskiya Allah shi taimake mu eh wa alaikum assalam lalle wajibin irin wa'annan ikwandar eh. kenan suna son su ba ma wanda suka tattaro suka ɗauko addinin ma suke ƙoƙarin ba kariya ah. suna ba wani shak mai kurin daban kariya inda an binciko misali ga shi sun taɓa sahabbai sai ko ya taɓa sahabi ya taɓa hmm. wani ya taɓa wani duk manyan sahabbai ga abubuwa da ya jingina wanda suke na aiki to kuma amma ana raddi ga abin suna nuna cewa su ya a taɓa shi kenan hmm. in an bi wajen ɗin maganar su ma shi ya fi ma da ya taɓa ɗin nan a ƙwarai da gaske in ka in ka bi za ka cewa shi ya fi wa'ancan so su suna ganin cewa su ba ma manzo Allah sai da wuyan ga suna kare manzo Allah suna kare ainihin rumus ɗinsu ne manyan malaman su iya karewa kawai su abin da ya shafe su sai ga wannan ba garbi illa ba kuma abin da zai ba baka mawaki ba taba ganin shi garbi ya zagi sahabi ba ba taba ganin ya zagi tabi'i ba ba taba ganin ya zagi malaman salafiya ba abin da yake faruwa su wa'annan masu sukan shi su suna sukan shi ne don ya taɓa malamansu na ainihin da'awansu ba shi da wani laifi duk wannan ihun da gara ana yan madakila madakila in ka gama sai ka gama ka wacce to ko wannan madakila ɗin wata akida yake da shi sai ga ba shi da wata akida sai madaran salafiya da kuma karantar da ita ko ba shi da wani abu face kariya ga ainihin sunna da kuma da'awar sunna amma fa wannan bawan Allah bai tsira ba kamar yadda Muhammad bin Abdul aka mai kazafi ga Sheikh Ama a Sheikh Aman Aljami wanda babban malami ne duniya ta san shi kuma an bai kyakkyawan yabo akan yada salafiya sai ga wayannan mutane suna cewa ai wani dan jami'a ne shi to ka bincika wannan Amanul Jami da Allah wane ne shi ana ne shi mutum banza ne ko kuma ya samu yabo wajen malaman salafiya gaba daya sannan ka bincika Sheikh Rafi bin Hadi shin abin suka ne wajen bimbas wajen usami wajen albani wajen fauzan wajen shin mobil wajen kaza malaman da suka yi fice wajen salafiya shin me suke cewa kan wannan malami to idan bimbas zai yabi mutum usami ya yabi mutum fauzan ya yabi mutum nasiruddin albani ya yabi mutum an gadi karshen rayuwar nasiruddin albani ya rayu yana ta yabin wannan bawan Allah to idan wani nan bayan Allah za su yabi mutum sai kuma wani ya zo ce mana kuma akwai wata akida jami'a akwai wata akida madakila to ya nuna kenan sun nasu da albani ba san da aƙidan ba kenan da sun san da aƙidan da sun an karar da mu yadda suka an karar da mu akan ikhwanul muslimin suka an karar da mu akan sururiya suka an karar da mu akan yan haddadiya da sauransu ya kamata ma a ce su ma su an karar da mu kan madakila ya kamata wannan aƙida madakila mu ji su a bakin manyan malamai idan ba a ji ba ai akwai manyan malamai suna raye yanzu in to ai madakila Sheikh Rabi ya bayyana da ra'ayinsa ne kafin ya rasu bayan wa'annan malamai sun rasu to alhamdulillah yanzu akwai malaman salafiya rayu ko babu to wa'anda suke raye yanzu irin su Abdullahi Ali Sheikh da irin su Fauzan da shi kuma ainihin mufti na wannan na yanzu misali da sauran malaman salafiya da suke duniya yanzu shin sun san da Sheikh Rabi ko ba san da shi ba me suka faɗa kan aqidar shi in suka yi shiru kenan sun taru akan ɓata kenan ko yanzu yan najeriya ne yan karan kaɗa miya suka san da yan madakila amma manya-manyan malaman salafiya ba san da ita ba muna so mu ji fatawan madakila a bakin manyan malaman salafiya na duniya malaman salafiya na duniya yanzu akwai su shek fauzan da ire iren su zo su gaya mana cewa aƙidan madakila tana nan kaga mu ma sai mu haɗa muhadara akan su akan madakila amma 'yan najeriya wanda suke da fikira wanda ba fikira mai kyau ba su ne suke sukan ainihin shekara bibi bin hadi almadkali suke da awon akwai wata akida wata badakila Allah ta'ala shi tsare mu Allah ya sa mu gane su mu Allah shirya da su subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik